وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأن أكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بعد كراتم من أن في ميتونا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان al-bukhari wa muslim wanda fadilatu sheikh muhammad fuad abdulbaki ya rubuta rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na biyu a yayin da malam yake bayani babu wani littafi wanda ya haɗa hadisan sahihul Bukhari da sahihu muslim wanda malan ya sani kamar ainihin zadul muslim fi matafaka alaihi al-bukhari wa muslim wannan ya nuna cewa akwai wanda ya riga malam mawallafin wannan littafi rubuta littafi akan hadisan da imamul bukhari da muslim suka hadu a kai sai dai kuma a nan ya ambata akwai ɗan bambanci a tsakani kamar yadda za mu gani وقد قال الإمام النووي في شرح مسلم ما ياتي إمام النووي يا أنبتا أتكن للتابنسا نشرح صحيح مسلم قا أبن ديتي فصل قا فصلين مسمى إذا قال الصحابي إذا صحابيتي كنا نقول أو نفعل أو يقولون aw yaqaluna kaza aw kunna la nara aw la yarawna ba'san bi kaza iktalafu fihi wannan ya shiga da mu ilimi ne na science of hadith shine ilimin matsalahul hadith zai yi shimfiɗa ne kafin ya ba mu amsa ya gwada bambancin littafinsa da littafin da aka riga ki rubutawa saboda aka duk wanda zai yi rubutu idan ya zo zai rubuta abin da zai rubuta sai ya kasance akwai wanda ya riga ki rubutu a kai to dole ya ambata idan ya ambata sai ya ambaci bambanci tsakanin wancan da nasa amma idan bai ambaci bambanci ba to wanki ne ana kiransa plagiarism bi ma'ana wanki ne ya wanko daga can ya kawo nan to sai ka faɗi bambanci ko ka rage ko ka ƙara ko ka kawo sabon wani abu ko ka yi kwangaba baya to dole ka ambata nan ne za a gane cewa ka fahimci abin da wato ka rubuta amma mafi yawa marubutan yau musamman na makaranta daman takura ka aka yi ba za a baka certificate na nce ba sai ka rubuta wata takarda ko na diploma sai ka rubuta wata takarda ko digiri na farko ko na biyu ko na uku sai ka je ka wanko na wani da yake rubuce-rubucen suna da yawa yake na kawo ma wanda zai duba shi kuma ya babu damuwa mai yiwa ma abin ya burge shi saboda mai saboda an yi rubutu mai kyau ya ce kai wannan yana da kokari alhali kuma a boye barawo ne <laughs> eh, tun da ya sato na wani ne Allah ya kyauta don haka iza kala sahabi ya ce fasali na musamman idan sahabin annabi ya ce, kunna na kulu, mun kasance muna cewa au na naf'alu ko muna aikatawa Au aw na, ko suna cewa Au aw na kaza ko suna aikata abu kaza Au kunna la nara ko muna ba ma ganin abu kaza aula ya rauna ba san bi kaza ko ba wato ba sa ganin laifi da abu kaza duk abin aka ambata a bayansa ana nufin hukunci ne muna aikata sallah ina fata an muna cin abinci tare muna yin kaza to in sahabi ya faɗi wannan magana malamai sun yi safani idan ya ce sahabbai suna ganin kaza hukuncin kaza kaza ne ko hukuncin abu kaza ba kaza ba ne ko ba sa ganin abu kaza kaza ne to an yi sabani wani hadisi ne ko asari ne eh hadisi ne ko asari ne faƙalar imamu abubakarin al-ismaili sai daga cikin malaman hadisai al abubakar al ya yace la yakunu marfu'an ce hadisi ne amma ba hadisi marfu'i ba hadisi marfu'i shine wanda aka jingina da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace bal huwa Ya ce wannan hadisi ne tsayayye a bisa sahabi ilal أدبته إلى الأصحاب من filin fa فهو موقوف ذكر A ilimin hadisi, hadisi موقوفي shine hadisin da aka jingina zuwa ga sahabin annabi sahabi ya aikata kaza sahabi ya ce kaza sahabi yana ganin abu kaza sahabi ya ce kaza ba haka bane kaza ne to wannan hadisi ne mawqufi ba hadisi ne marfu'i ba saboda haka hadisi mai kufi darajan hadisin bai kai na hadisi marfu'i ba wanda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an fahimta wala abin da ya fada kenan wa in adafahu qala eh wa tanakuru hukm al-mawquf fi faslin ba'da hadha insha Allah ta'ala Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala yace zai ambaci matsayi da hukuncin hadisi mawqufi a babin da zai taho bayan wannan da yake kun san ya dauko ne daga rubutunsa shi yasa ya sa komi da komi har ya zuwa inda ya kafa hujja eh, ya samu dalili na wakalar jumhur sai dai mafi yawan malaman hadisai abinda suka ce min almuhaddisiyin daga cikin malaman hadisai wa sabil fiqh wal usul da malaman fiqh da malaman usulul fiqh me suka ce suka ce illam yudifhu ila zaman rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa bi marfu'in bal huwa mawqufun in bai jingina da zamanin annabi ba to hadisin mawqufi ne ya gwada sahabbai su suke aikatawa ba a zamanin annabi ba amma wa in adafahu in ya jingina da zamanin annabi qala yace kunna naqalu mun kasance muna aikata abu kaza fi hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a rayuwan annabi aw fi zamani ko a zamanin annabi aw wa huwa fina ko annabi yana cikin mu yana gani bai yi magana ba aw baina azhurina ko annabi yana tsakanin mu yana ganin abin da muka aikata bai yi magana ba bai hana ba aw na wazale ko makamancin haka fa huwa marfu wala hadisi ne marfu'i tun babu yadda za a yi a gaban annabi bai yi magana ba ko annabi ya sani idan abin ba daidai ba ne bai magana ba ina fata an fahimta saboda haka duk abin da aka yi shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabi yace a zamanin annabi muna kaza a zamanin annabi bamu kaza a zamanin annabi muna ganin abu kaza kaza ne annabi yana cikin mu muna kaza yana gani to wannan hadisi marfu'i ne kuma hadisi marfu'i maganan annabi aikin annabi shirin annabi yana da kyau kowa ya rike wannan ka rike wannan ka samu definition eh kuma definition in brief yadda zai wahala ka manta a takaice don haka wa hadha huwa al-mashab as-sahih adh-dhahir mala yace wannan shine mashaba wato ita ce mashaba wanda take ingantacciya kuma a zahirance don haka fainahu فإنه إذا فعل في sallallahu alaihi wa عليه wa sallam domin idan aka aikata a zamanin annabi fa zahiru abinda zai bayyana mana itila'uhu alai annabi ya gano abin wa takariruhu iya kuma annabi ya tabbatar da abin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa zalika marfu saboda haka wannan hadisi ne marfu tamkar annabi ya aikata to shi yasa babu bambanci to daga nan zamu fahimci cewa idan ya tabbata annabi ya faɗi magana idan ya tabbata annabi ya aikata magana idan ya tabbata annabi ya tabbatar da magana an yi a gabansa ko ya tabbatar da wani aiki to shari'a ne shari'a ne wakala akharuna amma akwai wadansu malamai da suka ce in kana alfi'lu mimma yakfa galiban kana marfu'an idan aikin da yake kuya ne to wannan marfu'i ne wa illa fa kana mawqufan idan kuma a bayyane yake to mawqufi ne kun ga kaman sun juya amma da ya faɗa mana zance mafi inganci fa bi hadha khata shaykh abu isaq ash-shirazi shafii wallahu a'lamu tace dai daga cikin manyan malaman fiqh a masaban al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala shine abu isaq ashirazi Eh, yana da littafai da yawa wanda ya rubuta na ainihin wato fiqhu a masaban al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yace wallahu alam wa amma idza qala sahabi amma fa idan sahabi yace umirna bi kaza An mana umarni da kaza aw nuhina an kaza ko an hana mu kaza aw sunnati kaza ko yana daga cikin sunna abu kaza to fa kulluhu marfu'un alal masabi sahih duk wannan marfu'i ne dan an musu umunni waye musu umunni annabi idan an hala su waye hala su annabi wa ma atakumur rasulu wa khuzuhu wa ma nahakum an fantahu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaytukum an shay'in fatanibu abinda annabi ya fada kenan saboda haka wannan marfu'i ne alal masabi sahih allazi qalahu al-jamaahir wanda malamai da yawa suka fada min ashabil funun wadanda suke masana wannan fanni intaha bayani ya kare eh malaman da haka suke rubuta cikin littafan su intaha wannan da alifun da kuma alhamza shine intaha a takeice to amma kaga a yanzu idan zaka sa to dole ka gwada alaman kayan ko maganar ne sai ka sa shi a tsakanin wato ko bracket ko baka guda biyu ko kuma quotation mark eh wa سيد sayyid jamaluddin alqasimi fi qawaid التحديث dai daga cikin manya-manyan malamai kuma masanin tafsiri malamin hadisi ya ambata a cikin littafinsa na qawaidul hadith yace qala al-imam taqiyuddin ibn taymiya fi ba'd fatawi Alimam ta imam taqiyuddin ibn taymiya ya faɗa a cikin waɗansu fatawoyinsa yace al-hadithun nabawi hadisin annabi huwa inda al idan aka sake shi gaba daya yansarifu ila wato zai juya ne zuwa ga ma huddisa bihi an duk abinda aka faɗa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'da nubuwa bayan annabci banda kafin annabci banda kafin annabci bayan annabci min kauli daga maganan annabi wa fi'ili ko aikin annabi wa ikrari ko tabbatarwan annabi anan ake samun shari'a wa min huna saboda haka daga nan kana alfarqu baina adil ahadith allati jama'aha muallifu kitabi wa min huna yace daga nan kana alfarqu aka samu bambanci baina adadil ahadith tsakanin adadin hadisai allati jama'aha muallifu kitabi zadu zadu almuslim فيما اتفق عليه wa ومسلم wato hadisan da mawallafin wannan littafi ya tara a cikin littafinsa na zadul muslim wa qadaruha wanda yake yawan su takwa. wa baina adadi a hadisi lulu wal marjan fi mattafaqa alayhi shaykhan wato bambancin adadin da ke tsakanin wannan littafi wato nasa kenan wanda muke karantawa wa qadaruha yawan hadisan wato dubu biyu ne da shida kun ga samu kari nawa

oke dubu ɗaya da ɗari uku wai wai wai wai wai haka ne eh, aini na yi lissafin ɗari uku ɗari uku kaga wajen ɗari bakwai kenan an samu ɗari bakwai ga kuma sittin da wani abu eh, ɗari bakwai ne da wani abu oke ɗari shida da arba'in da wani abu Allah ban ma ne yi lissafin ko kai kai <laughs> ok masha Allah na'am to kun ga akwai bambanci Ka kagan ya fi ɗari ma wajen ɗari shida da wani abu ai da yawa to dama abin da ke so kenan duk wanda ya zo ya rubutu dole ya bar gibi idan ya bar gibi kai kuma sai ka zo ka cike gibi abinda mutane da yawa ba su ganewa kenan wannan shi ake kiransa mushkilatul bahar a wajen bincike amma academically eh mushkilatul bahar to ko da ma ba academically ba a ce manually za a yi wani ya zo ya rubuta kai ka zo ka sake rubuta to mai bambanci mai bambanci dole a samu akwai abin da ya bari bai ambata ba kai sai ka ambata wanda shine mushkilatul bahas da larabci da turanci suna cewa statement of problem to wadda sun haka ce statement of problem muna ganin sai su ta rubutawa wato problem na fuskanci rashin kudi na yi kaza kaza wannan baki ne yake faɗa ba eh Allah kyauta na'am to fadunaka ayyuhal qari kitaban yace ya kai mai karatu ga wani littafi na musamman ahasa jami'al ahadisi wanda ya tattare ya tattaro dukkan hadisai allati hiya fi a'ala daraja wanda take mafi ƙololuwan daraja min daraja min darajati siha daga cikin darajoji na ingantaccen hadisi waɗansu darajoji yake magana ke abinda imamul bukari da musulun suka yi ittifaki a kai abinda imamul bukari wato yake banta da shi abinda imam musulun yake banta da shi abinda aka za a yi ta tafiya ba shi ne makaranta a can baya ba ai mun karanta sahihun akarajahul bukari wa musulun jami'a man farada bihi al-bukhari muslim man farada bihi muslim duna al sannan sahihun ala wa lam sahihun ala wa lam muslim kun gani eh, sahihun ala muslim lam yukhrijhu wadannan sune guda shida don haka fa harid nafsaka ya ce ka keɓance kanka a makeɓantan wannan ɓangare na hadisai don haka ya kamata mu keɓance kanmu a bisa waɗannan hadisai guda dubu biyu da wani abu washidot ya dai ka bi garbe ya ce ka ɗaure hannunka da me da gwafansa bi da gwafansa ka je ka ɗaura hannayenka to za ka samu ilimi mai yawa rabbana amanna bima anzalta ya Allah mun yi imani da abin da ka saukar wa taba'na rasula mun bi wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam faktubna ma shahidin saboda ka ya Allah ka rubuta mu cikin masu shaida wannan aya tana cikin alu imrana aya ta talatin da uku. wa sallallahu ala sayidina Muhammad wato Allah ya dadin tsira ga shugabanmu annabi Muhammad wa ala alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama da aminci da wamammiya muhammad da Abdulbaki da ar-rauda fi masail litnain wato a yammacin laraba ranar 16 ga watan rabiul awwal a shekara ta 1368 hijiriya wanda ya zamo daidai da goma hudu, wato watan februar wato february kenan am shekara ta 1949 miladiya don ka dauka 1949 mu kuma yanzu muna 2020 wani abu eh 1949 kamar hada ki ya zama 1950 to wajen shekara nawa littafin da yana da shekara 70 da wani abu eh kaga ya girme ka ya girme ka kai dan uwana amma ban da yayin mu <laughs> da kuma iyaye wannan kenan to kuma sai karin bayani ya ce tarikatu wadda ilkita wato hanyar da ya bi ya sanya wannan littafi wannan shi ne ake kiransa manhaj eh, manhajinsa domin ka samu wayewa cikin sauki kada ya wahalar da kai duk wanda zai rubuta littafi a introduction ana sanya ya ambaci haka ko da kai kai ce ne to amma kafin ya faɗa maka hanya mafi sauki shi wanda yana da dabara yakan kawo nassi da farko sai ya dora maganarsa wasu malamai kuma sai sun kawo maganarsu sai su kawo nassi sai bakin dinsu ina fata an gane to kowane salo ka bi daidai ne قال مسلم بن قاسم القرطبي رحمه الله تعالى وهو من أقران الدار قطني ولا إلى دقتهم أبو كان كراتون الدار قطني ظاهرا سنين fi tarihi inda zikirin muslim a cikin littafinsa da ya rubuta na tarihi yayin da ya ambaci imam muslim ya ce lam yada ahadun misla don abin da yake magana wato kamar duk cikin malaman hadisai bari mu yi ta mahaukaci ka kaf gaba daya babu wanda ya tsara hadisan annabi bisa tsari na babi babi kamar imam muslim kuma Allah ta'ala bai baki shekaru masu yawa ba amma yadda ya tsara ya ba da mamaki wa mutane da yawa ana ganin duk waɗanda suka zo a bayansa da shi suka yi koyi saboda a lokacin babu rubuce-rubuce da yawa amma Allah ya ba shi basira da hikima wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi fa na kare addinin Allah da kare ilimin addini yasa an ga mutum ya karanta ilimin addini yana cikin damuwa ko a wargaje shi ya wargaza kansa sai dai kawai in Allah yake tabebbe ne don ana samun haka za ga wanda ya haddace ilimi da yawa ma tabebbe ne akwai wani wanda na ganki duk ayin da ka ja zai faɗa maka ya faɗa maka ma tafsiri ya ce ka je ka duba tafsiri kaza idan ka kawo hadisi zai ce eh akwai hadisin kaza kaza kaza kana kawo wani fanni ma na zamani zai ce eh akwai aya kaza tana magana akan kaza ni da na ji shi ma yana maganganu na ce yi wannan ba aljanu ne suke magana a bakinsa ba amma ba ba da hankali sosai wallahi ba da hankali sosai in wannan ina ganin to karatun ne yawa ya bude masa kai kusan iyayenmu suna fada a can baya suna ce wai akwai abin da ya kamata ka yi ko wani rubutu ne ko menene barin tambayin wani yaya na ala ina wani tsohon gardi eh akwai kuma masu cewa in ka sauke Kur'ani ya kamata a maka walima haka ne ko suka ce in ba a maka walima ba kanka zai bude sai an yi walima na ce malami kawai ya yi dabara iyaye ya karantar da yaro yaro ya ya Kur'ani an hana ki sadaka ba dole eh dole ya kirkiro ba kuma kaga haka ne yayi ya kamata ya ce an karantar da yaronka ka tashi kai goma na arziki wa malamin ba sai yaro ka ba ba sai yaro ka ba na'am ce lam yada ahadun misla ya ce babu wani wanda wato ya ajiye littafin sai ya tsara kamansa sai dai wa hadha mahmulun ala husnil wadi sai dai wannan yana gwada wato mafi kyawun ainihin tsarawa ne alwada ne ka ajiye abu a inda ya dace ku gane daga bayanan da za mu karanta idan kun fahimta akwai tambayin da zan yi mala ya fassara mana ya ce wannan an ɗauke shi ne bisa kyawun tsari wa da tartib da kyawun jerantawa wa hula tanawul da sauƙin wato karantawa jujjuyawa fa innahu ja'ala li kulli hadithin mawdi'an wahidan yaliqu bi domin shi ya sanya ma kowane hadisi wajensa da ya dace da shi to ta wannan bangare ne ba wanda ya kamo kafansa amma ta wajen inganci fa na kalmomi imamu bukhari yana gaba da shi shine bambanci imamu bukhari yana gaba da shi amma shi yadda ya tsara littafin ya yi tartibi ya ajiye hadisi a inda ake tsammani shi kuma ya fi malaminsa sai da gaske saboda imamul bukari za ka zo hadisi kana ta nema inda kake tsammani ba za ka samu ba ya sa ma wani yake cewa babu hadisin gaba ɗaya kuma sai an je wani babi sai a same shi inda ba a tsammaninsa saboda shi zai yi tunani tunanin da ba a tsammani to sai ya saka hadisin a wajen to tun da ya wahalar almajirinsa shi kuma ya zo ya sauke sai aka ce a wannan bangare almajirinsa ya fi shi amma ingancin kalmomi kuma ya fi almajirinsa ina fata an gani ya sa ya Allah tabaraka ta'ala ba zai hada maka goma da ashirin ba in ji hausawa kai kadai kana da ilimi kai kadai kana da kudi kai kadai kana da lafiya eh, kai kadai baka da damuwa kai kadai kana da mulkin sarauta kai kadai kana da mulki na gwamnati kai kadai mai fada aji kai kadai zaka dawoma a duniya ba kowa ai ba zai yi ba don in ka hada waɗannan abubuwan haka ce akwai mutuwa akwai matsala to a ce Allah ya hada maka duka waɗannan a ce misali idan an zo ɓangaren Kur'ani. a ɓangaren Kur'ani ba wanda ya sai kamo ka a hadisi ba wanda ya sai kamo ka a fikihu ba wanda ya sai kamo ka larabci ba wanda ya sai kamo ka ilimin zamani ba wanda ya sai kamo ka na boko wato na ainihin medicine ba wanda ya sai kamo ka injiniyarin ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba idan ka fi wani a wani waje wani kuma ya fi ka wa fauka kulli zai ilimin alim wannan dole to kaga mai kuɗi ma ya haka ne sai wani ya zo yana muku gadara yana da ɗan miliyan ashirin ɗinsa a banki sai ya gaga miliyan ɗari kin ya ga dama da wannan ɗin da miliyan ashirin ɗinsa duk zai iya sayan su gaba ɗaya to shi yasa ake ce gaba da gabanta to kowa da abin da Allah ta'ala ya hore masa na baiwa shi yasa yan kaga mutum ba za ka raina shi ba saboda da baiwan da Allah ta'ala ya baki na fa innahu ja'ala alali kulli hadisin, sai dai anan ya sa hadisan ne alawa wane ne na sa aka sa likulli hadisin? hadithin eh? eh saboda in aka bar shi aka za a karanta likullin hadisan maudi'an wahidan to za a iya ce fa innahu ala hadisan maudi'an wahidan eh, babu laifi a karanta sai dai ka ce likullin, sai ka yi faduwa amma in kace li kulli to hadisin eh shi ya fi sauki mawdi'an wahidan yaliku bihi waje ɗaya wanda ya dace da shi kuma jama'a fihi turqa zai hada hanyoyin duka allati irtadaha wanda ya yadda da ita hanyar da ya yadda wak-tara zikraha kuma zai ainihin zabi ambaton waɗannan hadisan zai ambaton waɗannan hadisan ina fata an gane saboda haka in kaga babi to imam muslim shi duk hadisan da suke da alaka da wannan babi da ruwayoyin da suke da alaka zai kawo su yaje su in kaga ya sake ambatawa a wani waje to muna sabani don saboda ana samun takarar amma shi zai hada maka duka duk hadisin zai tattara maka waje guda amma imam kuma ba haka yake yi ba eh kuma ka'ida duk malamin da yake wahalarwa wajen koyarwa ko fahimtansa yana da wahala ga malamin da cikin sauki ake ganewa don ba da makin ne na koyarwa na method wanda ake gane koyarwansa cikin sauki shi za a ba shi maki ko da kowancan ya fi ilimi na'am wa aure da fihi alfazahu al-muktalifa kuma zai kan bijiro da lafuzza waɗanda suke mabambanta kun san an kawo mana misali a can baya to da yadda ya kawo waɗannan hadisan ka kaf gaba ɗaya Inna amalu binniya Inna amalu binniya to in ka duba sahih muslim za ga duya ya tara su waje daya bi khilafil bukhari amma banda malamin sa Imamul bukhari fa innahu yazkuru turuqa fi abwabin mutafarrika shi kuma sai ya ambaci hanyoyin ababi daban-daban sai ka dauko nan ka dauko can ka dauko can sai ka karanta littafin daga farko har zuwa karshe sannan zaka tattara hadisai da suke magana akan abu guda daya saboda zaka dauko nan ka dauko nan ka dauko nan kun ba mamaki tsakanin na ɗaya da na biyu shafi ya kai talatin ko arba'in. amma imam muslim shi yakan tara su ababi guda ɗaya ne ko shafi ɗaya ko shafi biyu duka zaka same su wa yuridu kaseera min al-ahadith fi ghayri al-abwa imam al-bukhari yakan kawo hadisai da yawa ba hadisi ɗaya ba wato ababi ba guda ɗaya ba allati yatabadaru ila dhihn annaha tuskaru fi eh allati yatabadaru ila dhihni annaha tuskaru fi wanda yake bidirowa ga kokolwa cewa wato za a ambata a ciki ya yanka anan ya yanka a can ya yanka wakar waka bi sababi zalika hakika ya sababa a dalilin haka linasin minal ulama ga waɗansu mutane daga cikin malamai annahun nafau riwayat al-bukhari sun kore ruwayin imam al-bukhari liya hadisa ga waɗansu hadisai siya maujuda fi alhali kuma suna cikin littafi saboda sun neme su a inda suke tsammani ba su same su ba haitu lam yajiduha saboda ba same su ba fi mazaniha asabiqa a wuraren su waɗanda suka shuɗe ilal faham wanda yake zuwa ga fahimta domin saboda in kana karanta abin nan din zaka ce to zaka duba table abin nan table of content in ka duba table of content kana dubawa kana dubawa abinda kake so ka nema sai ka duba shafinsa sai ka dubi babinsa kana tsammanin za ka samu hadisin a wajen to imamul bukari ba za ka samu ba to kaga sai ka ce babu hadisin alhali ya jefa hadisin a wani babi daban shi haka yi wannan bayani yana cikin littafin taujihun nazar shafi na 123 lihaza kana tartibu sahihi muslim to ga abinda malai yake so ya kawo mana ya ce saboda haka jeranta hadisai a cikin littafin sahihu muslim wa tartibul Ya ce yace shine jerantawa wato wanda na zaɓa dai tuhu kuma na yadda da shi fa a minhu a kutubihi ni sai na ɗauko sunayen wato kitab kitab nasa wa abuwabe da babu babu nasa ma arqamiha tare da lambobinsu yace sai na sa wa kasu min sahihul Bukari bukhari sai kuma na koma sahihul Bukari bukhari sai na dauko nafsal hadith nafsin hadisi tunda shi nafsin sa yafi inganci alladhi wafaqahu muslimun alai wanda imam muslim yayi muwafaqa da shi don haka kun ga wannan littafi duk inda muka karanta hadisi lafazin imam muslim ne amma muka ce babin kaza a duk inda muka ce babin kaza na imam muslim ne kitabu kaza na imam muslim ne lamban babin da lamban kitab na imam muslim ne amma hadisin na imam al-bukhari ne sai dai ka je muslim cikin sauki to za samu wannan hadisin ko sa ina fata an gane wa bayyanto aqiba sardi kulli hadithin yace kuma na bayyana bayan kawo kowane hadisi maudi'ahu min sahihil bukhari inda kuma zaka same shi a sahihul bukhari don ka samu sauki imam muslim ya kawo a farkon littafinsa amma Imamul bukhari sai ka samu a tsakiyar littafinsa ne kuma kowannen sai yana da mujalladi hurhudu ne saboda haka malami ya ambata a mujalladi na uku shi kuma almajiri ya ambata hadisin a mujalladi na daya ai kaga tsakani da rata bi zikiri ismil kitabi ya ce zan ambata maka sunan littafin a sahihul bukari wa unwanil babi da unwanin babin a sahihul bukari ma arqamiha tare da ainihin lambobinsu wannan mawallafin littafin shi ya rubuta wannan muhammad fuad abdulbaki rahimahullahu ta'ala wannan ita ce mukaddima sai babu taglizil kazibi ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babi na nawa babi na biyu saboda haka yanka je sahihu muslim za ka samu babin na biyu ne ba na ɗaya ba babin da zai yi bayani dangane da kaurara munin ƙarya ga manzon Allah mutum ya yi ƙarya wa annabi hatsari ne babba hadisi na farko a cikin sahihu muslim hadisu ali radiyallahu an hadisin ali bin abi talib قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي آتي لا kada ku kuskura kuyi min karya fa innahu man kazaba alayya duk wanda ya min karya falyalijin nar to ya shiga wuta kawai tun daga nan duniya saboda makomansa wuta ce gobe lahira kun ga wannan hadisi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi fi kitab al-ilm wato a kitab al-ilm wato littafi na uku sannan kuma babi na 38 babu ismi man kadaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato a babin duk wanda ya karya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kun san a ruwayan a littafi nawa bugun da yake hannuna bugun da bambanci maktaba na alhadi al babu karin bayani a kasa na waɗanda suka fitar da hadisin ba wannan nasa kuma ka rufe wajen in kun duba a kasa za ku ga lamba ta ɗaya imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisi a lamba ta 2660 wan nasa'i imamun nasa'i ya ruwaito hadisin lamba ta 5911 wa ibn maja imamu ibn maja ya ruwaito wannan hadisi lamba ta 31 wa ahmad da imamu ahmad bin hanbal ya ruwaito wannan hadisi cikin musnad nasa a lamba ta 831 to shi kuma wannan baya da fassaran kalmomi na daru al-gaddil jadid a misra bugun wannan littafi shi kuma baya da fassaran da yake cikin namu a ƙasa in ka duba ya ce na ɗaya faliyar jinar ai faliyar kulifi ha ya shiga wuta da kunga kowane kamfani su da abinda suka fi bashi muhimmanci to shi yasa ƙasa ba sai lalle na karanta ba tun da ba iri ɗaya ba ne amma sama in kun duba za ku ga duk ɗaya ne abinda na karanta a sama misali na farko hadisu ali qala qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la takdibu alayya fa innahu man kadhaba alayya falyalij nar akhrajahu al-bukhari fi kitab al-ilm bab ismu man kadhaba ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanne ne babu babu wannan a cikin nasa eh akwai wani bugun da babu wani abin da na karanta gaba daya to kun ga sai mu tsaya a gundarin eh babu laifi wata ranar karanta kasa ko kuma rubuta a can sama waɗanda suka fitar tun da ni a ƙasan nawa babu ƙasan nawa fassara kalmomi ne ƙasan na waɗansu kuma takariji ne Eh, don a gwada maka cewa ba imamul bukhari da muslim ne suka ruwaito wannan hadisi ba Imam tirmidhi ya ruwaito annasa'i ya ruwaito ibnu maja ya ruwaito ahmad bin hanbal ya ruwaito in ka kara da imamul bukhari ya zamo biyar imam muslim ya zamo shida nan ma ba mamaki in ka je musnad na at-tayalisi mujam na imam tabarani muntaka na ibn al-jarud muwatta ta imam malik ba mamaki ka samu hadisin kaga kai ma sai ka ci gaba da bincike domin ka kara wannan hadisi yana gargadi kai tsaye mutum ya yi ƙarya wa annabi ya ce annabi ya ce kaza ya kirkiro hadisi duk wanda ya kirkiro hadisi ma annabi dan wuta ne saboda in ya ce annabi ya ce to za a karɓi maganan hannu biyu alhali kuma makaryaci ne saboda haka duk hadisan da suke babin nan abinda za su mana gargadi a kai kenan sai dai lalafu za mabambanta sai hadisi na biyu hadisu ana hadisin ana yaron gidan annabi to ai ali bin abi talib ma yaron gidan annabi ne ko ba yaron gidan annabi bane eh yaron gidan annabi ne tun tun a makka saboda manzo Allah ya dauke shi matsayin kaninsa ne ya dauke shi saboda Abu Talib yana da iyalai da yawa kuma baya da karfin tattalin arziki sun yi yawa yasa annabi ya ɗauki ali bin abi talib dan bakwansa saboda haka kai ma kamata ka gane in ka tashi a hannun wani ko mahaifinka nauyi ya masa yawa ko wani babbanka ko kawunka to ka rage masa nauyi amma in ka kuskura mata suka kawo danginsu kai kuma baka dauko dangin ubanka ba to in ka je lahira za ka yi bayani Allah kyauta don haka Aliyu bin Abi babban sahabi ne ganin annabi ne yana ɗaya daga cikin na farko farkon da suka karbi addinin Allah to amma fa da ya tashi a gidan annabi sai kuma ya lallaba ya auri diyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine sai ya bar gidan a to za ka yi aure kuma ka ci gaba da zama a gidan ne kana son ka mamaye komai kenan eh ya za su ya koma gefe to shine ruwaito mana hadisin sama wannan hadisi kuma na ana dan Allah ki kare yadda da shi shi kuma lokacin da annabi ya je birnin Madina sai mahaifiyarsa Ummu Sulaim sai ta dauko shi yana dan shekara takwas ko 9 ko 10 tace ma annabi ga wannan yaro ya zamo yaron mun sallama maka shine manzo Allah ya karbe shi bayan ya karbe shi sai masa addu'a yace ya Allah ka sanya masa albarka a cikin rayuwarsa da arzikinsa wa adkilhul janna sai ka shigar da shi aljanna yasa ce abubuwa guda biyu na gani lokacin da ya kai shekara 100 da wani abu yace saura guda daya yace sai da na bitsi ne ya'ya da jikoki da tattaka kunne ɗaiɗai haɗari da wani abu to imagine shi shekarunsa nawa kenan kun ga Allah ta'ala ya bashi arzikin iyalai ga shekaru ga iyalai sannan ya ce ban san wani ba a birnin madina wanda lambunsa ko gonansa 'ya'yan itacensa suke yi sau biyu a shekara sai ni kun ga arziki ne yanzu akwai waɗansu da suke dabara shinkafa sai su yanka biyu amma ko ka yi yanka biyu yanka na biyun yakan kai na farko? ba zai kai na farko ba idan Allah ta'ala ya hore maka kun san arziki na Allah ne wallahu ya man ku bi gairi hisabi wallahi Allah ya ce kai ne mai kudin to kai ne in kuma ya ce ba haka ba to duk kudin da aka tara hannunka wazai-wazai, kai ta fama da talauci a gani ko zaka bi Allah Allah ya samu dace ya ce saura guda ɗaya ne bai gani ba daga cikin addu'o'in da annabi yayi yi wanne ne bai gani ba shiga aljanna to ai shi sai an mutu sai an mutu kuma yace yana da tabbaci tunda annabi ya masa addu'a eh amma yana ɗaya daga cikin samarin sahabbai wanda Allah ta'ala ya musu wato ire-iren su Allah ya musu tsawon kwana a bayan manzon Allah saboda me saboda su karantar da addini su isar da sako su karantar da Qur'ani su karantar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba domin su bada ba za ka ji ba to yanzu mutumin da yake yanzu ko kuma wanda ma ya wuce da shekara ɗari ko shekara ɗari biyu kai ko ɗari nawa ne ya haɗa kansa da wanda ya bayyana a zamanin annabi ya ɗauki wannan ɗawainiya yasa inda masu bakaken kaya ake murkusa su kenan masu bakaken kaya hadisu ana hadisin ana tsammali radiyallahu anhu kala innahu la yamna'uni yace yadda al'amari yake na hana ni an uhaddithakum hadisan katira Mun fada muku hadisai masu yawa kun ga kwatankwacin abinda Abu Hurairah saboda Anas dan Malik yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ruwaito hadisai sama da dubu daga Annabi eh kullum muna fada Abu Hurairata da wane sa'adun jabirun anasun abu rata sa'adun jabirun anasun ne wanda aka ambace shi na hudu siddiqatun wa ibn abbasin kaza ibn umar Inna innahu yadda al'amari yake la yamna'uni yana hana ni an uhaddisa kom hadisan in ba ku hadisai kasiran masu yawa annan ya sallallahu alaihi wa alihi wasallama ga dalili saboda annabi ya ce man ta'ammada alayya kaziban duk wanda yayi ƙarya gare ni da gangan wadan suka ce man ta'ammada wanda ya tinkari intentionally yayi ƙarya ma annabi kaziban ƙarya falyatabawwa maqadahu minan nar to ya nemi matsugunin sa gidan wuta tun daga nan duniya sai ya ce shi ya zaɓi sakara ko hauya ko kuma jahim ko lazza ko ta wuta makamanciyar wannan akarajahu al-bukhari imam al-bukhari ya ruwaito wannan hadisi fi kitab ilim a littafi na ilimi lamba ta uku sannan babu babi na ismu man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laifin wanda ya karya ma annabi wato babi na 38 imamu ibn majah shi ma ya ruwaito exactly irin wannan hadisi sai hadisi na uku hadisu abi huraira shi jiya mun karanta tarihinsa ko wani bangare na tarihinsa babban sahabin da ya fi kowa hadisai daga annabi ko an ki ko an so Allah ya riga ya bashi, don kun san abu ya riga ya faru ba kai ya mai da hannun agogo baya Abdurrahman ibn Saqar an annabi sallallahu alaihi wa Ya ce annabi ya ce wa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya ƙarya a kaina da gangan wannan ya gwada kuskure ne Allah ba zai kama ka da laifi ba kuma muta'ammidan ka sani saboda haka in ka samu wani littafi kai baka gane bambanci tsakanin hadisi sahihi da mai rauni ba ingantaccen hadisi da mai rauni ba sai ka zo ka jingina sahihi da annabi ka jingina mai rauni da annabi in dai baka sani ba baka da matsala tun da ce mutu amida ya sa ka ce hadisi yana da rauni to ka fala ka ce kai wannan hadisi yana da rauni ba za ka yi da shi ba saboda ilimi ne amma ka gina akan hadisi mai rauni ka sani hadisin da yake da inganci ka ɗauke shi daidai da mai rauni baka yi adalci ba wannan kenan don haka wa man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun ƙarya da gangan falyatabawa maqadahu minan nar shi ma ya nemi matsugunin sa a gidan wuta wala hadisi ya karajahu al-bukhari fi kitab al-ilm babu ismu man kazaba ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma ko tankacin wancan hadisi ne sai rabi'an na hudu hadithul mughira bunu shu'ba hadisin mugira dan shuba yana nan sunansa yana ɓalo-ɓalo a babin taimama mugira bin shuba saboda yana daga cikin waɗanda suke bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ruwan alola suna rike masa baka ko kuma ainihin kwari da baka ko suna rike masa garkuwa ko suna rike masa sanda suna masa hidima al-mugira bin shuba yace samitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kulu ya ce na ji annabi yana cewa inna kaziban alayya ƙarya a kaina laisa ka kazibin ala ahadin ba kaman ƙarya ne bisa wani ba ƙaryan da za ka yi wa annabi ya fi muni kan ƙaryan da za ka yi ma gwamna ƙaryan da za ka yi ma annabi ya fi muni kan ƙaryan da za ka yi wa shugaban ƙasa ƙaryan da za ka yi wa annabi ya fi muni kan ƙaryan da za ka yi ma wani sarki ƙaryan da za ka yi wa annabi ya fi muni kan ƙaryan da za ka yi ma wani senata ko wani ɗan majalisa ko wani jjc saboda ƙaryan da za ka yi wa annabi makoma wuta ce amma karyar da za ka yi ma wani kana iya warkewa daga baya ka zo ka gyara ina fata an gane saboda haka kada ka kuskura a babin shari'a annabi bai ce ba ka ce annabi ya ce hatsari ne babba ya sa annabi ya ce man kazaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mun karya da gangan ta bawa maqadahu minan nar to lalle ya zabi sa a cikin gidan wuta ya ce wuta kaza yake so Eh, wannan dole amma zai shi ya fada akhrajahu al-bukhari imam al Bukari ya fitar da wannan hadithi, fi kitabil jana'ir janaiz babin aljana'ir lamba ta 23 kun ga bambanci Hadithin akwai dan kari amma ya yi kama da wadancan sai ya fitar da shi a kitabul janaiz kitabul ilim lamba ta 3 kitabul janaiz lamba na 23 tsakanin su nawa 20 sannan kuma babu ma yukrahu min niyaha alal mayyit kun gani babin da yake magana dangane da karhancin kuka wato kyama ayi kuka bisa mamaci idan mutum ya mutu a fashe masa da kuka a babin ya kawo ya kawo wannan hadisi inna kadiban alayya laysa ka kadibin ala ahad man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maqadahu minan nar to ku duba ku gani kitabul janaiz babin da yake gargadi dangane da kuka to mecece alakan wannan babi da wannan hadisi to kun ga shi salon imamul bukari kenan sa malamai suka ce salonsa yana ba da wahala saboda haka ba za su dauka ba amma hadisinsa za a dauka don ya fi inganci eh wani hadisi imamu ibn maja ya ruwaito kamar yadda imamu ahmad ya ruwaito hadisin a cikin musnad nasa saboda haka kamar yadda ya mana babi ƙarya wa annabi hatsari ne idan baka san abu ba baka san abu ba don an takura ka kana aikata wani abu kace annabi ma yayi alhali ƙarya kai wa annabi to ka shiga uku domin makoman ka wutan jahannama ce sai kitabul imani babin da zai yi bayani dangane da imani kun ga lamba ta farko don saboda a cikin sahihu muslim lamba ta farko ne kitabul iman sannan lamba ta ɗaya a babi babul imani babin imani ma huwa menene imani wa bayanu khisale da kuma bayanin ɗabi'u na imani menene imani eh at-tasdiqu bil qalbi gaggatawa mutum ya gaggata annabi a cikin zuciyarsa eh watalaffuzu bil lisani ya gaggata manzon Allah da harshensa Wal'amalu amalu bil jawari yayi aiki da gabobinsa da abinda manzon Allah ya masa umunni al imanu imani shine at-tasdiqu bil qalbi mutun ya gaggata kaɗaitakan Allah cikin zuciyarsa kun mun haura sama wa talaffuzu bil lisani ya furta da harshensa tauhidin Allah wannan shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah wal amalu bil jawari yayi aiki da gaɓoɓinsa da dokokin Allah alqur'ani wannan shine imani yasa imam muslim shi ya fara littafinsa da kitabul iman da ce mu imani bai sauka ba to akwai matsala sai imani ya sauka ya zauna diris shi kuma imam muslim imam bukhari ba haka ya fara ba za mu gani wala hadisu abi hurairata radiyallahu anhu kala, hadisin abu huraira Allah ki kara yadda da ki yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama barizan yawman lin-nasi annabi yana bayyane ba barizan ne yana fili a wata rana ga mutane yana zaune a cikin mutane kowa yana ganin sa fa atahu rajulun fa qala sai wani mutum ya zo wajen annabi sai ya ce masa eh fa atahu ni na wa mu gani Kai ina wa rajulun ya sa na ku fa eh. jibrilu ko duka bugun ku iri da ne ba wanda yake tare da ni eh, daga bayan mu gani yawwa fa'atahu rajulun faƙala sai wani mutum ya zo sai a ƙarshe ne za a ambaci jibrilu eh amma yana da kyau da kuka faɗi abin nan din domin saboda a samu bambanci hmm. sai wani mutum ya zo faƙale taimal imanu ya ce ma'annabi menene imani kala sai ya ce al'imanu imani an billa. Ka yi imani da Allah wa mala'ikati da mala'ikunta wa kutube da littafansa wa biliqa'i da haɗuwa da shi wa bi da manzanninsa wa tu'mina bilba ba'th yi imani da tashin alkiyama sai dai na rukunan guda biyan ne imani da Allah da mala'iku da littafai da haduwa da Allah ranar lahira da manzanni wa tu'mina bilba jaddadawa ne kala mal islamu yace to menene musulunci kala al islamu musulunci an da Allah wala tushrika bih ka bauta wa Allah ba za ka yi shirka da Allah ba wato kimar salata ka tsaye da sallah wato addiyar zakatal mafruda ka yi zakka na farilla wata suma ramadana ka yi azumin watan ramalana kun ga nan ba an bace aikin haji ba saboda ba kowa ne yake zuwa aikin haji ba amma ramalana hadda talaka zakkafa hadda talaka musamman zakan kayan amfanin gona talakawa nawa bana suka fitar da zakan kayan amfanin gona eh saboda in ya kai nisabi dole ka dauka ka bayar amma kudi fa a yanzu ana ce sai ya kai miliyan nawa miliyan uku da wani abu ko ko miliyan hudu ne to miliyan hudu da wani abu yanzu miliyan hudu da wani abu kudi kadan ne ko ni na samu miliyan hudu zan bar kasan nan na to kun ga gabobi guda biyu ko kala sai yace mal ihsan yace menene isani kala an ta'budu Allah yace ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kaman kana ganinsa sa fa tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka lalle ki yana ganin wato bautan Allah tsakani da Allah babu riya ciki kalamata sa'a gaba ta hulu sai ya ce yaushe za a yi tashin kiyama kalamal matsulu an ha ya ce wanda ake tambaya bi a'lama milar sa'il bai fi wanda yake tambaya sani ba jumala wanda yake tambaya bai sani ba balle har a tambaye shi gaba ta hudu kenan sai da ya ce wasa ana an ha? yace zan baka labarin alamun tashin kiyama asharatu sa'a bi ma'ana alamatu sa'a idza waladatil amatu rabbaha a wani waje kuma ha. idan baiwa ta haifi ubangidanta a wani wuri kuma ubangijiyarta uwargijiyarta wa idza tatawala ru'atul ibil albuhum fil bunyan idan aka samu ru'atul ibil masu kiwon rakuma albuhum bakake bakake kirin waɗanda ba san su ba tatatawala wato tatawala suna gasa na gina manya-manya filbuniyami wajen gine-gine ko yanzu mun shiga cikin wannan duk ginin da ka je ka ga ana tsagawa da abin nan mafiya yawa in ka duba zaka samu iyayensu ko kakanninsu makiyaya ne iyayensu ko kakanninsu ko makiyaya ko kuma kauyawa ne shine kamar yadda kullum muke fada wani in ka bincika ya ka samu ubanta ko kawunsa ko baffansa ko wani kakansa yunwa ce ta kashe shi saboda babu komai amma yanzu shi gashi ya zo ya yi katangarsa duk tsallen da kai baka yi saka hau ba ko ka tsalle ma akwai wayan lantarki wannan ya buga misali ne wa idza tatawala ru'atu al-ibil al-buhumi a wani waje haka ne Albuhumi ya zama sifa na rakuma yake fi kamtin alamun takin kiyama suna cikin abubuwa guda biyar la ya'lamuhunna illa illallah ba wanda ya san su sai Allah thumma na biyu sallallahu alaihi wa wa sallama sannan sai annabi ya karanta inna Allah indahu ilmu sa'a lalle Allah a wajensa ne ilimin tashin alkiyama har ya zuwa karshe a cikin suratul luqman aya ta da hudu al'aya. kuma adbara faqala sai mutumin ya juya ya tafi sai annabi ya ce rudduhu ya ce ku je ku dawo mun da wannan mutumin rudduhu alayya bi ma'ana rudduhu ku dawo da ke falam yaro shay'an suka je suka duba ba su gan shi ba ya fata da suka dawo suka fada masa faƙala sai annabi ya ce ha za jibrilu ya ce wannan ayi mala'ika jibrilu ne to kun ji inda sunan sai fito ja a yi allimun nasa dinahun ya zo ne yana karantar da mutane addininsu yana koya musu yadda yake tambaya ga yadda ka tambayi annabi ya baka amsa kuma ka yi kokari ka kiyaye qala abu abdullahi abu ce ji ala zalika kullahu min al’iman iman duk waɗannan suna daga cikin imani saboda an faɗa mana wato rukunan imani da rukunan musulunci shi ma na cikin imani al shi ma yana cikin imani sannan daɗin daɗawa, alamun tashin alkiyama mutum ya yi takasan ɗan ya tsoraci Allah kada ya saba masa shi ma yana daga cikin imani akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabul iman a babin imani wato a kitabul iman a littafin imani babu su'al jibril annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama anil imani wal islam a babin da mala'ika jibril ya zo ya tambayi annabi dangane da imani da musulunci to sai ya kawo hadisin babi na 37 to kun gana samun sabani tsakaninsa da almajirinsa a yadda suka ajiye hadisan amma hadisi ne guda daya sai dai ba mamaki wani ya ce ai wannan hadis 2 ne hadisi na biyu ne a cikin annawawi eh hadis 2 din ne eh akwai daman hadisin da yazo da bayani da yawa akwai kuma hadisin da ya zo a takaice kun ga wanda ya kawo mana shi a takaice ne amma akwai wanda yake da yawa wanda yake akwai waɗansu labarai shadidu bayadi siyafi shadidu sawadi sha'ari kuma lokacin da annabi ya zo yana ba da amsa ya ce sadatta ajibna lahu ya tsaluhu wa yusaddiquhu da sauran waɗansu abubuwa bayan waɗannan sai babu bayani salawatin lati hiya ahadu arkanil islami wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wọ́n ni wọ́n náà wọ́n ni